إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 wala la'ali ne wasu abin yi kwananwana? Wabar da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya jama'atar musulmin. Muna godiya ga Allah suba alahu ta'ala. Me ba mu ikon haduwa? domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala kamar wanda an ka saba za mu ɗau darasinmu daga inda muka dakata a darasinmu da ya gabata darasinmu da ya gabata shine darasi na talatin da biyu a cikin wannan littafi. Wannan darasi na talatin da biyu ya kawo ƙarshe ne a daidai gabar da malam mai wannan littafi ya yi addu'a cewa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ji kan bawan da shi wannan bawa ya yi ƙoƙarin karanta wannan littahi da gane wannan littahi da sa a buga wannan littahi da watsa wannan littahi kuma ya yi aiki da abin da ya karanta a cikin wannan littahi kuma ya yi addu'a ga wanda ya rubuta wannan littafi kuma ya kawo dalili da wannan littafi saboda ana yin addinin Allah ne da dalili da hujja saboda shi wannan littafi biyarsa addinin Allah ne biyarsa ƙoƙari ne na bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi malam mai littafi wato ainihi bai kawo wani abu na raɗin shi ba a'a mi yaka ƙoƙari ya kawo abin da ya tabbata yana ƙoƙarin kawo abin da ya tabbata ne daga wurin Allah abin da ya tabbata ma'ana maganar Allah da kuma maganar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Da haka ya yi addu'a ga mamma ta fata alhairi ga ‘yan uwa jama'ar musulmi waɗanda Allah ya ba su dama da iko da zarafi na karanta wannan littaye ko buga shi su watsa ko koyar da wannan littaye. kuma ya yi fatar shi ma su mishi addu'a. Da daidai gaba da za mu tashi a wannan darasin na talatin da uku, fa'inahu man istahalla shay'an, khilafa ma fi hazar kitab, duk wanda ya halartar da wani abu, saɓanin abin da ke cikin wannan littafi. fa innahu laysa bidinillah fa innahu laysa yadinu lillah ba yana yin addinin Allah bane fa innahu laysa yadinu lillahi bidinin ba addini yake yi ba duk mai kokarin bauɗe ma alqur'ani da kauce ma sunna da guje ma abin da ya tabbata na maluma magabata to addinin da yake yi ba addini ne na Allah ba mujaddadi ta game da wallahu diramati ya yi bayani a littayensa ko a rubuce-rubucensa cewa kuna ji ya ku na ni kam abinda abokina shine alkur'ani da sunna da kuma ijma'i kuma rubuce-rubucen mujaddadi sun tabbatar da haka da haka duk wanda ka ƙoƙarin halatta wani abu wanda yake ya saba ma abin da Allah ya halatta a cikin Alƙur'ani, ko ya saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halatta a hadisi ko ya saba ma abin da ijima na malamai ya halattar a ƙarƙashin Alƙur'ani da sunna to wannan ba yana yin addini addinin Allah ba ne a'a yana bin ra'ayinsa ne wa qad raddahu kullah haƙiƙa ma ya mai da addinin gabaki baki ɗaya bai rikina Alƙur'ani ba bai rikina sunna ba bai rikina ijma'i ba kama lau anna abdan da za a ce bawa amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jal da za a ce bawa yayi imani da dukkanin abin da Allah mabuwayi mai girma ya saukar duk abin da Allah ya saukar yayi imani da shiya illa annahu shakka sai dai shi ya yi shakku fi harfin a cikin harfi guda ko mina na na alkur'ani gaba ɗaya ya yi da, amma bai yadda da harafi guda ba faqad radda jami'a a maƙalar Allah ta'ala haƙiƙa duk ya maida raddi ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ko ya faɗa wa huwa kafirun kuma shi kahiri ne a daidai wannan marala ko a daidai wannan matsayar musan abu guda walau ko da harafi ne na alkur'ani kai yi musan harafi guda to wannan ya zama rijja ka bar addinin Allah kama anna shahadata kama ilaha illallah kamar wada shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah la tuqbalu min sahibiha ba a karɓarta daga ma'abocinta illa bi sidiqin niyya sai da gaskiyar niyya ya tsarkake niyya ya tace ta wa khalisil yaqin da tataccen yaqini ga gaskiyar niyya ga tataccen yaqini kazalika kamar haka la yaqbalu Allahu shay'an Allah baya karɓar komai min sunna daga cikin sunna fi tarki babin idan ka bar shi. in da ka yadda da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kana kokarin aikata su sai aka samu ka isko sunna guda tal kana musunta to da abin da ka bi sunna ba wani abu ne da aka karɓaɓɓe a'a lalle ne ka yadda da duk abin da manzon Allah ya zo da shiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan kuma lalle ne ka yadda da su hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam da zarar hadisi ya tabbata ya inganta to ka yadda da shi yin haka shi alhairi a gare ka kuma shi ne zama lahiya a kanka wa man taraka min sunnati shay'a duk wanda ya bar wani abu na sunna faqad taraka sunnata kullaha ya bar sunna ga baki ɗayanta da ka bar wani abu na sunna to yanzu gaba ɗaya ka bar sunnan nan ba alaika bil qabul mala ce ina umarninka da karɓa ka karɓi sunna ga baki ɗaya ka rungume ta ka yi ƙoƙarin biyar ba ma za ba da alhaq ba abin da bayan gaskiya illa dalal sai bata Allah ta'ala ya ce fa'anna tusrafun da kaka ake juyar da su da kaka ake karkatar da su daga barin bin shirya babu makawa mutum ya san gaskiya tun harko kuma babu makawa mutum ya san abin da magabata suke a kansa kada mutum ya yi bibi zuwa ga gungun jama'a da taron yawa kuma kada mutum ya yi dibi zuwa ga yawan maganganu a'a ka yi ƙoƙari ka san gaskiya ka tsaya a kan gaskiya kuma ka kalli abu guda wanda shi ne magabatan al'umma suka kasance a kansa ka tsaya bisa ga gaskiya duk wani abu da ya gwabce ma gaskiyar nan kai babu ka babu shi saboda abin da ya gyara al'umma da ta gabata na farko shi da gyara al'umma da take rayuwa a yau wadda ita ce ta ƙarshe don haka da alkur'ani da sunna za a rika ne gaba ɗaya babu wani wanda za ka ɗauka ka ce ka bar wani bayan nan kuma wadanka mumahala jaja ka bar wuce wuri da zurfafawa idan ka tarar da sauki da rangwame na shari'a ka karɓa kada ya zamana shari'a ta yi maka sauƙi ko rangwame ka ce kai sam ba za ka yi ba ila baka da lahiya idan ka yi alwala rashin lahiyarka za ta karu ka cewa kai sam ka taimama kaga Allah ta'ala ya maka sauki amma baka karɓa ba ko mu ɗauki wankan janaba ne to da sauran dukkan nau'uka na ayyukan ibada wanda ka samu sauki to ka rika baka da lahiya baka iya yin sallah tsaye ka ce kuma dole sai ka yi sallah sai a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce salli qa'ima kai sallah tsaye ab in Ka kaga bi shartu istita'a in kana iyawa wa illa in baka da halin yin sallah tsaye fa aumi sai kai imai ma'ana kai nuni kana zaune kana dan nunawa ba zai ka ka ina ni gaskiya sai na ta hissi kaga ka kai ga gan kaga almumahala walla jaja kana son wuce inda an ka tsaye ka wanda kuma an yi hani ga haka nan fa inna laysa min dinillah zurfafawa da wuce wuri bai cikin addinin Allah fi wa zamanuka khasatan zamanu su zamaninka musamman ma mummunar zamani Fatakilla. ka ji tsaron Allah zamanin da kake cikin sama akwai abubuwa na ayuba da sharri da mugunta to saboda haka cewa sai ka wuce wuri sai ka zurfafa ko ka kaifafa ba wani abu ne da za a yaba ba فذاك مثل تبا كوكا تمتوا السابقون الأولون ولن الله تعالى يبابا الله سبحانه وتعالى يا بياني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga su sun samu shaida marigaya na harko na daga cikin muhajirai da ansar waɗanda su ne waɗanda suka tsere matsara da waɗanda suka biyo bayansu bayan sabe sun wuce tabi'un sun zo sun wuce tabi'un tabi'in sun wuce da sai aka samu a sai mana su ne waɗanda dai alkurunus salasa المفضلة سابسون جمع بيانسو سنسوا هانيسو والذين تبعوهم بإحسان وأن سكتيو بيانسو لكيو تتعتادوا الكينان رضي الله عنه وردوا أن سن يدد الله الله ياي درسو شيسا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتشير bai ya ish minkum duk wanda Allah ya raya daga cikinku yana magana da sahabbai ne cewa duk wanda Allah ya raya daga cikinku fasayara tilafan kasira zai ga saɓani mai yawa sannan ya umarci mu da biyar sunnarsa sunnar mama ya shiryayyu bayansa mu cije akan wannan sunna kada mu barta kuma ka shaida mu da abubuwa da aka kirkira duk wani abu da aka kirkira bid'a ce duk wani abu wanda ya zan kirkira shi aka yi to bid'a ta to bid'a kuma babu alkhairi a cikin sha'aninta da ƙarshe dai malam ya yi mana kira akan cewa kaji tsoron Allah ya kai bawan Allah don ka zama tare da masu da'awa tare da masu kira zuwa ga biyar alkur'ani da sunna za ka ga dukkan wani ma'abuci bid'a zai zo yana da awar cewa a ah, sai shi ma yana biya alkur'ani da sunna menene bambanci tsakanin mabiyi alkur'ani da sunna da wanda shi baya bin su yana akan bid'a abin da ya bambanta mu da suwa shine biyar hanyar magabata biyar hanyar magabata ita ne marabanmu da zuwa. masu da'awa suna cewa su suna bin sunna ne amma kuma ma'abota bid'a ne bambancin mu da suwa shine su ba sa biyar hanyar magabata hadha huwa al-farqu bainana wa bain ahli dalal wannan shi raba tsakanin mu da ma abota bata wannan sha bambanci kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa al'ummar nan tashi za ta kasu kashi saba'in da biyu a za ta kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu duk yan wuta ne sai guda kuma kwa mu na baya mun karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai wayanda suke kan abin da nake a kansa a yau ni da sahabbaina wayannan kawai su ne ba a kan ɓaca ba don haka wannan littafi ba ana nuhin littafin alkur'ani na ba kuma wanga littafi na sharhu suna ba an ce littafi na na buhari ba a'a amma shi dai littafin ya kunshi ayoyin alkur'ani aka kuma ya kunshi sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka duk wani abu da za na mai da magana da ta zo a ƙarƙashin inuwa alƙur'ani ko a ƙarƙashin sunna to abu ne da kan iya raba ka da addinin Allah ya zama kayi ridda. da haka mu makawa kamar da aka ambata la ilaha illallah to ita ce kalma ta al-ikhlas kuma ita ake ce ma kalimatu taqwa kuma ita ake ce ma al-urwatul wusqa kuma ita ke ce ma miftahul janna mabudin aljanna sai dai ba ta amfanin ma'abucinta sai ya kammala wasu sharuɗa guda bakwai, ko wasu sharuɗa guda takwas. Wanda malama sun ambace su. Na ɗaya akwai buƙatar ilimi ya zama kana da ilimi da ita la ilaha illallah ka santa. Na biyu akwai buƙatar yaƙini game da la ilaha illallah na uku akwai buƙatar ikhlasi ka tsarkake game da ita la ilaha illallah na hudu akwai buƙatar gaskatawa ka gaskata game da ita wannan kalma ta ikhlasi na biyar akwai so ya zama kana so da ƙauna ga ita wannan kalma na shidda akwai jawuwa zuwa da ita wannan kalma ta la ilaha illallah abinda ta hora ka yi aiki da shi abinda ta yi hani ka hannu daga gare shi abu na ainihi bakwai shine wal qabul laha da kuma karɓarta ka so ta ka jawo gare ta kuma ka karɓe ta waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai kamar da ya ambata da sai an ka tsara sharaɗi na takwas alkufranu minka a samu cewa kai ka barra ka kafirce bima siwa al'ila don abin da ba Allah ba kai ka barra da shiya min alashiya na duk wasu abubuwa waɗanda ada ha ake bauta ba. Dama Malam ya haɗa muna waɗannan sharuɗa guda bakwai a cikin saɗaru guda biyu. Yana cewa ilmin yaƙinin wa ikhlasin wa kuka ma ma abbatin wal qiyadin wal qabuli laha wannan idan muka karanta wannan baiti ya kunshi sharadi bakwai wa saminu al kufran minka bima siwa ilahi min al ashiya'i qad alaha an ka karo sharadi na bakwai ya zama duk wani abu da aka bauta ma wanda ba Allah ba to kai babu ka babu shi wannan abin ka barra da shi waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai na wannan kalma ta ikilasi kalma ta taƙawa da ake kiranta urwatul Huska, da ake kiranta miftahul janna wanda waɗannan sharuɗa akwai buƙatar kowane mutum musulmi ya zama yana da ilimi a kansu wanda shi sharaɗin farko akwai buƙatar kana da ilimi game da ma'ana ta la ilaha illallah wanda kishiyar wannan shine jahiltar ma'anarta kamar malam ya yi bayanin cewa bai kamata ba a samu mutum musulmi bai san ma'anar la ilaha illallah ba wanda sharadi ne ka san ma'anarta na biyu al-yaqinu bima tadullu alayhi ya zama kayi da abin da take dalili a kansa kaga kishiyar wannan ya zama kai mai shakku ne da haka bai gabata ka zama mai shakku ga abin da la illallah take dalili a kansa ba sharaɗi na uku al-ikhlas wanda shine tsarkake niyya kana sai Allah da ibadarka ka nuhi Allah game da wannan kalma ta ikhlas da ka ambata kishiyarsa shirku billah ya billah hada wani da Allah ka bauta sharaɗi na hudu asidiku gaskiya ko gaskatawa kishiyar wannan shine ƙarya da haka ka gaskata abinda la ilaha illallah take yin dalili a kan kada ka zama mai ta zuwa ko mai yin ƙarya sharaɗi na biyar na la ilaha illallah al-mahabbatu lima al-mahabbatu lima tadullu alayhi min at-tauhid ya zama kana san abinda la ilaha illallah take dalili a kansa na tauhidi wanda kishiyarsa in abin da ta dalili a kansa wanda wannan kaga iyazan billah Allah ya kare mu da shi sharaɗi na shidda alin qiyadu lima tadullu alayhi ka kawya wuya ka jawo bisa ga abin da la ilaha illallah take dalili a kansa wanda kishiyarsa shine al-iradu amma tadullu alayhi kawo da kai daga abin da la'ila illallah suke dalili a kansa sharaɗi na bakwai alƙabul shine karɓa lima ta dillu alai da duk abin da la'ila illallah ta yi dalili a kansa to akwai buƙatar ka karɓe shi wanda kishiyarsa arrabdu shine karkaɓewa abin da ta yi dalili a kansa ka kakkaɓe shi to kaga ka zo da kishiyar wanda zai kai ka ne zuwa ga halaka zuwa ga rasa addini ta wannan kenan sai sharaɗi na takwas wanda shine alkuru bima yu'badu min dunillah kafirce ma duk wani abu da ake bauta ma da ba Allah ba kishiyarsa rashin kafirce mashi da aka duk abin da aka bauta da ba Allah ba ne ake bauta ma to wannan abin kai akwai buƙatar ka barra da shi babu ka babu shi saboda haka duk wanda an mutum musulmi ana son ya san waɗannan sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah rashin sanin su aibi na illa ta babba sannan mun ji illa mai girma da aka kawo na cewa ka yi musu wani abu na alkur'ani ko da harafi gudana ko da aya gudata aka sinna ba shi inganta matsayinka na mai imani yi mutum sunna guda sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za ka yi imani ba ka zama mai imani na hakika ba sai ka yi imani da sunnoninsa ga baki daya duk wani abu da ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lalle ne ka yadda da shi li'anna hadha saboda yin haka min maqtada yana daga cikin mahukuntar A'a, abin da yake hukuntawa shahadata anna muhammadar rasulullah cewa ka yadda annabi muhammad manzon Allah ne kuma bawansa sai ka yi aiki da sunnarsa ka yi masa da'a ka bar duk wani abu da ya hana wannan yana daga cikin abin da cewa annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake hukumtawa, amma law shahada law shahida annahu rasulullah da ya shebi ya yadda cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne walakin lam yu'min bima jaa bih sai dai bai lamunta da abinda annabi ya zo da shi ba wa bima qalahu min al ahadith da abubuwan da ya faɗa na hadisi bai dada da abin da ya zo da shi ba bai dada da abubuwan da ya waɗi na hadisi ba aurar da ba'dal a wa hiya sahiha ko ya mai da sashen wasu hadisi a kuma sun inganta li'annaha la a awamu saboda ɗaya ba ta dace da abin da son ransa yake so ba shi yasa kawai bai karɓa ba aw la tantabiqu ala manhajihi ko kuma bata dace da nashi tsarin ba yin haka fa hadha kafir bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yaka ya kafirce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man yudhi ar-rasul faqad ata Allah kaga duk wanda ya yayi manzon Allah da'a hakika yawa Allah da'a kenan wanda ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafirce ma Allah saboda haka akwai bukatar mu kula kwarai da gaske wa huwa min alladhina qala Allahu fihim kuma ya fada cikin waɗanda Allah ya ce game da su كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم كلما جاءهم رسول يصد منذ يدومسوا بما لا تهوى أنفسهم da abin da rayuwarsu ba ta so ya zo da gaskiya daga wurin Allah ransu bai so fariƙan kazzabu wasu jama'a za su karyata manzon wa fariqan yaqtulun wasu jama'a za su ainihi kashe manzan, kama wanda ya tabbata an kashe annabawa da manzannin Allah waɗanda Allah ya ba da labari a cikin littafinsa. Fala budda babu makawa an tuhumi na bi jami'i sunna kai imani da dukkanin sunna gaba ɗaya. ma yuwasiqu hawaka wa ma yukhalifu hawaka abin da ya daidai da abin da kake so da abin da ya saba ma abin da kake so na sunna ma mana manhajuka wa ma yukhalifu manhajuka abin da ya saba ma tsarinka da abin da ya dace da tsarinka dukkan imani da shi na sunna wa yajibu bayan haka kuma yana wajaba an tu'assisa manhajuka yana zama wajibi a kanka ka ainihi assasa arinka ya koma alal kitabi wa sunna yana tayani ƙarƙashin alƙur'ani da hadisi shi abin da ake son kai la tu'assisu la hawa kada ka sa tsarin kai zama karkashin son rai au ala qawli fulani ko akan maganar wani a'a Au ala nizami hizbin ko kuma akan tsarin kungiya tunda kana cikin kungiya kaza da abin da kungiyar nan ta wadi shi daidai a'a awul jama'a a alfulaniya ko jama'ar gidan wani a idan kaya haka baka yi abin da aka hore ka da shi ba la tu'sisu ala dalik asisu ala alkitabi was sunna kai dai ka tsara shi akan alqur'ani da sunna wa manhajus salafis salih kuma ya zama ƙarƙashin salafuna as yana tsayiya akan koyarwarsu idan muka diba za mu zama mu'tazila da malamai na ilmul kalam ba su yi imani da hadisai ba waɗanda yake hadisai ne mutasirai wai me yasa ba su imani da waɗanda hadisai suna cewa da na halatu tufidu ilma wai ba ta iya kawo wani ilimi mai fa'ida saboda haka ba sa karɓarta game da duk wani abin da ya shayi bayanin aƙida wai a tuna bin qawaidil mafi abin da kawai za su zuwa da ƙa'idodi na mantiki falsafa wa ilmi kalam da kuma duk wani abu da ya shafi harkar falsafa shi kawai abin da suke tsohuwa da shi wa ya kolo daga abin da suke cewa li'annal mantika saboda mantiki ilimi na mantiki wa ilmal kalami da ilmul kalam falsafa yufidul yaqina suna suna fa'idan da samuwar yaƙini to ba yaƙini suke samarwa ba mata saboda mai a aqliya duk wata hujja ta hankali to ba ta samar da ilimi ba ta samar da shirya saboda ɗaya sun bace ba su bisa zawaba da cewa ma kalamun rasul amma maganar manzo idza kana idan ya kasance shi maganar nan ta manzo a khabaru ahadi ya zama hadisi ne ahadi kamar wada akwai hadisi mutawatiri akwai ahadi da sauran dai a waɗannan tsare-tsare na malamai na musulun hadisi to abin da suke cewa duk wani hadisi da ya zo da ahadi to wai layu yusidu yankina, zai iya baka fa'ida game da yankini. su a gane wasu hadisi zai iya kawo fa'ida ga duk wani abu wanda yake yaqini sun rance da Allah ya ba manzon Allah shaidun cewa la yantiqu da hawa in huwa illa wahyin yuha kaga suna yin shirme kawai a ulai kazzabu ba'da kazzabu bi ba'dil wahayi sun karyata sashen abin da aka zo da shi na wahayi wanda ko ya karyata sashen abin da aka zo da shi na wahayi to bai zo da sawaba ba bai zo da dacewa ba bai zo da abin da za a gode ma ba kuma wannan abin nasu bai bakin komai yi illa yana kan bata ma yi jalilu fi la, ma yi jalilu babu masu yin jayayya fi lahi! a cikin ayoyin Allah labi na kafar sai ga kafirai yujadiluna fiha suna jayayya a cikin ta alhiya min indillah shin wai daga wurin Allah ne aw laysat min indillah ko ba daga wurin Allah take ba alil qur'ani kalamun la aw la shin qur'ani maganar Allah ce ko ba maganar Allah ba hal huwa munazzalun aw makhluqun saukar da shi aka yi ko talita shi aka yi a kulluhu min al-jidal wannan bi yana cikin jayayya fi kitabillahi azza wa jalla a cikin littafin Allah mabuwayi mai girma wanda aiki ne na maɓannata abinda haƙƙin mu mai da alƙur'ani daga wurin Allah ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu dauki bayan alƙur'ani to sai sunna abu mataki na uku shine ijma'i na malamai da ya dace da alƙur'ani da sunna idan mun yi haka an yi mun yi abinda aka fata gare mu da aka wani abu da ya shahi musan alkur'ani ko harafi gudana bai kai ma abucinsa ko ina in ba ga halaka ba da aka ya ku bayan Allah mai ta kanmu da ilimin falsafa ba alhairi ciki haka ilimin mantiki walau ko da ana samun fa'ida da alkhairi ba ta da yawa ana iya samun abin da yake halaka ne. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala imana baka da dace sa ayyukan mu su zama da mu ɗaya da shi cikin wannan takaitaccen karatun da na karanta mana darasin mu na talatin da uku abin da na wadi akan daidai Allah ya ba mu lada kurena Allah shi yayi ya shaye shi a cikin dukkan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك